sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Alan waka ka koma gida. Alan waka sai koma gida. Alan waka ka koma gida. mai mota ka kai mu gida anan waka zai koma gida. that. kan hanya nan aka ce mu tsaya muka kiya sojoji sun san in kan ashe a can gaba za a mu tsaya dan ko babu gada bisa hanya da komowar mu sun ka tsaya a kan titi da shirin hatsaniya sojoji sun ba mu ruwan alan waka ya ko mu gida

ta kura anan uwa ka koma gida yara na na kudar mu gashi wa iskar shaka adan asira anan uwa ka sai koma gida gashi rafan abokai gobe kamar tsame na ruwa

ta'azzara kamar zakaran ne da an kaiwa ta waida aka tsoma ruwa ko kwance kamar shamuwa masharuwa a ruwa mai mota ka kai mu gida alam waka sai koma gida da sun ka sake kan hanya ba sassaucin kuka wuta ah, to daula barka da wannan lokaci ko ce barkanmu da safiya. Usman barkanmu da safiya ina kwanan mu. Lafiya lau kin sha kofi? Ah na sha kofi ko. Eh na ji murya ki ne can kasa. Yau gashi mun tashi yanayi eh. ya canja ba eh. kaman jiya ba da muka samu muka dan samu. Eh jiya jiya na ganki da doguwar riga da da dan hijabin ki dan karami hakan nan da doguwar riga ki a kasa ba ki sa riga sanyi ba. Yau kuma gashi an ci kayan sanyi. Yau ki sa ki gani. Ah, ki ga yanda za ku kare da shi da ke da su. Zama eh. sankarau kenan. kawai saboda haka a lallaba a hankali da kayan sanyin na har a koma gida ah, yanzu bari mu shiga shafin gaishe-gaishe na majalisar mu ta a bari ya huce shafin facebook amma kafin sannan akwai taya murna da nake son dan mika guda biyu haka ah, na farko akwai muna taya mm. iyalan mai girma sarkin alkaliri murna auren ɗansu Muhammad Malamu Gidado da kuma ko wanda yake aiki a hukumar Kwastam da kuma amaryarsa zainab ahmad tijjani mabu wanda mm. aka daura a wancan mako da ya gabata eh oh. muna taya su murnar wannan aure makon da ya gabata kin ga nawa ga wata kenan 31 kenan ko yau muna bakwai ga wata yau wato bakwai ga wata eh, yau to mm. wancan 31 ga wata kenan ranar asabar ta wuce eh, aka daura auren mm. wanda kuma an daura ne a daura da ke jihar ku ta Katsina a'a lalle kam eh. a jihar mu aka daura aure sosai kuwa Allah ya ba su zaman lafiya amin amin sannan kuma akwai wani shi ma taya murna din ne mm, na iyalan marigayi Alhaji Rabi Rabi'u Zakari mai mm. kayan keke muna murnar ɗaurin auren 'ya'yansa uku da aka yi wanda aka ɗaura a layin William Street da ke Jos a ranar Asabar ɗin da ta wuce. ta wuce, wai in ka fa wancan makon mm. ma mun samu eh, gaisuwar taya murna da yawa kuma an ɗaura aure ranar Asabar. Eh, an auru. An auru kan. Eh to Allah ya sa a rike a kuma zauna lafiya. A yi haƙuri da juna. Watan Maris eh. kam watan aure ne, an yi aure da yawa talatin da ɗaya ga wata. Sannan mm. amarya da ango kowa ya daraja kowa. sai a zauna lafiya sannan a yi haƙuri. Mazan kuma ku kula da mata ba. Shi ne ai nace duk mu yi haƙuri. Ah, Haka ne ah, kam aure ai haƙuri ne ah, rayuwar aure rayuwar zamantakewar aure haƙuri ne. <laughs> To Allah ya tabbatar da alheri. To sai kuma a mm. taya wani daban shi kuma murna na karuwa ce shi ya samu eh, shi kuma tun wancan makon da ya wuce aka yi suna kusan sati biyu dai kenan yanzu hmm. wanda sunan shi alhaji kabiru oro kauran na moda ya haifi yaro sannan aka sa ma yaro suna aliyu To. Yawwa to saboda haka muna taya su murna. Amin amin. Mm. Allah ya raya mm, mutanen kauren na moda. <laughs> Amin. Zahar um, eh, gari ne oh, Zamfara ne ba eh, Sokoto ba ko? Zamfara ne kauren na moda. Na ma san har gari har kwana a garin nayi. Allah eh, sarki. Har kwana a garin na wurin kwana uku ma a garin. kin san ɗan jarida da yawo Ɗan jarida kam a ah, akwai yawo kam <laughs> sai dai in bata kama labari ya kullu ba in ya kama ya daji ko a kwana wallahi to Allah ya sa mu dace to bari in shiga sakonnin gaishe gaishen ah, sakon farko na shafinmu na abin ya huce na majalisar tamu ta Facebook shine zuwa ga Sha'aibu S Fada da kuma Salim Musa sai Prince Salim Lawal sai kuma Dallami Isufu da kuma Abdullahi Petit sai Abdulaziz Sani Matari ko matari ne to Allah ya sa na faɗa daidai sai hmm. Yusuf Y Gero da kuma hmm. gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga Abdul Malik Barau sai kuma Adamu Sule Tela da Usman Tijjanawa sai Awal Alhassan to sai kuma sai awal alhassan da kuma arabiyu muhammad gidan madi sai nasiru abdullahi fawwa da amir m niyas gaisuwar Fata alheri abar ya huce zuwa ga Sulaiman Ai Kanti da Abbas Umar da kuma Hakibu Malam Saraji da Abbas Abubakar Lambo sai Mamuda Ya'u Majingini sai kuma Muhammad Sani gaisuwar Fata alheri abar ya huce zuwa ga Safiyanu Rabi Gora da kuma Umaru Dauda da Baba Gana Aliyu ko Alhaji Watakal to Allah da sana faɗa daidai sai sai kuma baba gana aliyu nuciya wucakal sai kuma isa muhammad da kmr na ga kuma ne yake sawa amma a hausance e, adamu mun gadi sai shitu aliyu zango da kuma alhaji tijjani alhaji sai muhammad sanusi wagi sai sofa fata alherin a bar ya huce a warkar karshe da ke hannuna zuwa ga abubakar a abubakar da muhammad salim da awal sale ahmad da ɗalibi maman taraba sai kuma sa'idu garba salisu sai rabi'u sale kwarare da kuma shamsu sha'ibu sai rukayya usman farji buwa sai haidar inuwa daga ƙarshe nathaliyas ayusas sai jumman obida allah ya sa sun ji kuma suna cikin koshin lafiya to sai kuma in rufe da gaisuwar fatan alheri ta musamman ba daga shafin abar ya huce na majalisar tamu ba wannan gaisuwa za ta je ne zuwa ga bashar dahiru dan baccan da ke gomal a jihar jigawa a najeriya To Malam Usman sani da ƙoƙari. Yawwa. Sai fatan alherinmu na musamman na filinmu na abari ya huce zuwa ga Zamzam Abdulfatah Salim Medical Center Katsina tare da Ahmad Yahaya Maraya da kuma Alhaji Abdullahi Cedi Kano wato Afnan Furnitures tare da Bala S. A. Bali. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa ga Hajiya Aisha mai wada Millennium Furnitures Katsina tare da Alhaji Musa S. A. Guroje. Fatan alherinmu na a bari ya huce zuwa mm. ga Hauwa Faruk mm. Bargazau Jalingo a jihar Taraba tare da kuma Tanko Boka Jalingo shima na jihar Taraba. Fatan alherinmu na a bari ya huce ya zuwa ga Honorable Veronica Alasan Sai kuma fatan alherinmu na ƙarshe na yau na filin a bari ya huce zuwa ga Hajiya Rakiya Alhassan Kano tare da Awwal Alhassan Kano da kuma Hajiya Aishatu Alhassan Kano. To da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. mutane su kalle igar zannan to lafiya mutane an cikin duniya na kwance kun gishe zan na gashi zaune muhammadu dan da mai maka mai kusa lafiya da zo muna nan muna ci dan zannaba sannan ka zaure a sai matasa mu dauki zancen sannan ka zaure kai a shaidar rigar kaya mu ce kwana kowa ya farga kai a sai riga ta cike idanu zaman tsara kai akan kafa duniya bi ta sannu sannu idan kana nan waɗansu na nan mu dai Allah ya yi wa idanu zannan ka daure eh, zannan ka daure ga mai ba da sallah ya zo eh, ga mai tuka motar ya zo eh, ga mai so aje har ɗaci in an sai har ɗaci sai a fito da duk ƴaƴanci a tsayar da su kyauta can ka kara motar lodi mai ba gwamnatin mamaki inda yana kan aiki in zan nake lissafi kafin ya yi kure sai dai kyar ya yadda wace bautar Allah zanna yana son sallah sadaka yana iba illa kuma ya yi ne dan Allah ba domin adau zance ba ilaha lalla. kai zanna a bar yara na ganin halin zanna na kai na ganin halin zanna ka san da halin amana ne ma'anan da ganin gidan zanna kai da ganin gidan zanna ka san da gidan sarauta ne kai da ganin adan zanna ma'anan da ganin adan zanna ka san da abun anuna ne da ganin kudin zanna da ganin kudin zanna ka san da na bawa fi kulle Can na ji wasu yara suna neman su yi mai shigar kwance. Sai na ce su daina, dan na abun wa Allah dai. Sai na ce su daina, tunda abun sakamar ishara ne. A wanda ya ja na Allah, za yi tafi na ta hankalin kwance. Ya za a yi ne dai zanna. To na ga kamar suna shan duka. Ya za a yi ne dai zanna. To na ga dukan suna tsoron ka. Ya za a yi ne dai zanna. Na ga adanka ya ɗau fuska. Ya za a yi ne dai zanna. sai ka tafi duk suna zancen ka ya za a yi idan zanna sun zama masu kai aiken ka ya za a yi idan zanna ka bar su suna ta jin zancen ka ya za a yi idan zanna waɗansu ka sai cikin waken ka ya za a yi idan zanna Allah ne ya yi ka amin ranar nadin zanna ka zaure duk ayyuka an ba su ranar nadin zanna ka zaure har jakuna sun doka tsalle ranar nadin zanna ka zaure na gama ake ta zauna da bera ranar nadin zanna ka zaure canga akuyoyi da kura sun zo nadin zanna ka zaure ranar nadin zanna ka zaure ranar shiri aka kulla a zalla ranar nadin zanna ka zaure har nan kasar hannu da ka salla ranar nadin zanna ka zaure to an tara an zauna da juna ranar nadin zanna ka zaure sannan ci da shaya za ga kowa ranar nadin zanna ka zaure duk jam'iyyu an mi ka kowa ranar nadin zanna ka zaure ya fito yana gangai da kowa ranar nadin zanna ka zaure ya ce a sai ya gode kowa ranar nadin daɗin zanna ka zaure suka ce mana a ganshe shi mu ma mun zo na didan kai ka zaure lafiya rana girgije zanna muhammad ra'ufu kafa karfin su hakan haka sun aje zanna to ana an yi wa duniya zanna jigawa a can akwai zanna tsinna a can akwai zanna kanin dama ma akwai zanna a zariya ko akwai zanna a baucin ma akwai zanna a maiduguri akwai zanna a yau a can akwai zanna sakwata ma akwai zanna a zamfara ma akwai zanna da na kalli cikar mukamansu na duba irin shiga tasu na kalli yawan karatunsu na tashi na ce ka zauren nan su ne sun kai na din zanna mai aiki ka zaura sun dace su ne sun kai na din zanna dangaye ka zaura sun dace su ne sun kai na din zanna mm ka zaura sun dace su ne sun kai na din zanna to kafin mu shiga labari eh, a gurguje wani wata sanarwa ta shigo min yanzu nan Allah kuwa ta oh. aure ce gobe kuma takwas ga wata ko? Eh gobe Lahadi. Gobe Lahadi takwas ga wata za a daura aure ranar Lahadi ne. To ga dai wannan na wani bawan Allah mai suna juma Salisu da amaryarsa Zainab Muhammad Inuwa wanda oh. juma Salisu an fi sanin sa da Danjuma FKD. To oh. muna fatan Danjuma FKD da amaryarka Allah ya sa a yi a sa'a kuma Allah ba da zaman lafiya da zuri'a ta gari. To amin sun amin. To. Aiko akwai labari amma gaskiya eh. labarin fa ba da gani ba ne ba. To daga ina ne? Na cikin masoyanmu ne masu sauraron mu suka aika mana. Yawwa. Ta wasiƙan email. To yawwa yayi kyau. Ai dama muna son su dinga aikowa. Ai ka san dama ka ce masa mm. ai ka gaji da labarin kullum ana ma. Kullum mu ake sara. Yawwa. Eh, ba za mu ji an faɗi bare bare ba. To kana so yawwa a sari bare eh. bare. To wannan labarin ko na bare bare ne wani mm. alƙalin babarbare ne. Mm. To Malam Usman kana ji? Ina jinki. Ina kai ka. wai wani alkali ne to me dai ya faru dai mata shi ta bata mashi rai da daddare mm. ka san dai tsakanin mata da miji sai Allah sai Allah mm. to sai Allah kam ta bata mashi rai irin ya kwana dai da bacin rai din nan mm-hmm. ya mm. tashi da safe ya karya ma ya ki karyawa bai karya ba. Mm-hmm. Ran maza ya ɓaci. Ran maza ya ɓaci ba ci abinci ba. Ya shiri ya tafi ofishin shi. Aka tafi kotu ofis ɗin alkali kenan. To da ya je aka zauna aka yi komai za a fara shari'a to shari'a farko hmm. a ranan sai mai karanta shari'a sai ya fara karanta sai ce ran kai daɗe shari'a mu ta farko yau hmm. ita ce wani miji ne hmm. ya mari matar shi Oyo Allah. Ya kauɗe ta da mari. Ya kauɗe ta da mari. Sai da ba alƙali an so so maka inda ke baka. Ga da tsada a kotu. Yawwa to ai kuma baka ma sani ba. To ai eh. shi alƙalin an so so mashi inda ke mashi ƙaiƙayi. To fa. Ina jin ai shi ma da ya samu sarara. Ina ga da yayi mari da yayi mari. ba za a samu za a samu ba za a samu adalci ba ina ga a kotu. Shine sai cewa hmm. a ba za a samu adalci ba kamar wannan kotun ba adalci ranar shine sai cewa ai wannan ma ba shari'a a kai. Eh. ya mara banza kenan Allah ya mara bulus to da jama'a karanto mana shari'a gaba ya ma gaba take kenan ya ma gaba take kenan kawai ya ce ya ci bulus <laughs> wato mata ma kun hada ko saboda in kuka ci haza kai wato har wurin aiki sai an je an yi magana wallahi fa <laughs> shi banda ya manta abin a gida kawai ya tafi shi kawai ya kusa ai wai da kika ce da kina labarin alƙalin ne kika tuna min wani mai tallar rake mm. shi yana tafani shi ma yana tallar rake eh. ya rake ya rake <laughs> sai ya zaki <laughs> mm. sai alkali yana shari'a sai wundan da yake wuce ta baya wundan kotu ne kotu ne bai sani ba eh, yana ta mm. kwalla ihu suna ji mm. alkali sai ya ce ce kai wau wau wau da dan kaza kaza ne a nan baya kuma ya mai da zagi ya ce dan kaza kazan ka ne ya ce a'a ku shigo da shi to fa shari'a da mai rake eh, ana zagayowa da da mai rake yana leƙuwa ya ga ashe a kotu ne yake to ya kawo kan shi sai kalla alkali ya ce a karamu kalla dama kai na zaga amma ni akwai sakarai sai <laughs> alkali ya yaro kakuru amma dai wannan mai zuwa eh, da dan fulani ne eh, ne ko kakuru a a sai da ke mugwa ba sai da wannan dan fulani ne sai da fulani ciwo wannan manomi ne ina ga <laughs> wai wai wai wai shine sai yake ce mishi wai ya kuri ai in ba haka ba to ka zagi alƙali ai sai gidan yaro kam sai gidan yaro kam nan take to bai sani ba to ki zama lokaci alƙalin ka dan tabo shi sai ka sha wuya shine ai eh, daula da da son dora da wani labari amma saboda lokaci kuma mu dan samu mu dan sarara da waka bari mu hakura haka sai Allah ya kai mu wani makon zamu sake dawowa a madadin Daula Salim. Sai kuma ni Usman Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka. Daga birnin Washington gundumar Columbia. Yau wakar yabanka, ainihin da kai ne ya baka, ya kana girma a wajenka. To kai ka so ne a san ka dan ka sanya tutar asoka, dan kama sunan wajenka. Baba Sadiku abin Aka ce a dajin da aka je nan ta saman ka aka cimma harka. Kai ruwa kai tsaki da wutar sama har ka kutsa abinka. Kalla karfan karanta, karya da duk rukunanta, ta warware duk zaranta, iskar da in ta shigo komai ya me ya kwanta, ta dama kyauran da in ya rufe kowa ya kwanta ya huta, ta inuwar da in ta zo ba wanda bai san shiganta, ta lemar da ganganci bai sa ka zo karkashin ta, kogon da ganganci bai sa a kusa a kwanta, ta yaki hankali dan kowa ya san da aikin wurin ka. Ka zama malamin nan da idan ya ce a zauna a zauna. Ka zama shugaba wanda al'umma ta yi ka ƙaunar ganin sa. Ka yauce gaskiya ka ajiye ƙarya da ƙaryayyakin ta. Soja wuta, soja wuta. Aikin gama ya gama nan tun da sani ku ya zo kun bani ba. Soja wuta, soja wuta. Na gaya da alhaji mu su ba zuwa a soja wuta da wuta ku duba adan abin gani mana gashi kasar mu tana kan jaruwa a soja wuta da wuta shiyar arajinin ta'addan nan ta saman jirgi ya sauke wuta a soja wuta da wuta ya tabbata duniya ta yabba abin da yake ya ba zuwa a soja wuta da wuta wace zancen zaman banza lokacin girki a hura wuta a soja wuta da wuta wuta soja wuta soja wuta tafiyar bana ta fita da na baya soja wuta soja wuta bana sai adadin fasu kura baba fara marhaban da mu kana kuka mun imata kuka ab daya su tafi girma kajin ko asa su tukun Baba fara barabar lawa. Suna da huwa mu ne musu huwa. ɗaya su tafi girma. ce a sa masa kaya. Baba Sadiq Ko yakin abu yi masu goga. ɗaya su tafi ɗaya girma. Tarihi abu wani baya. Baba fara barabar lawa. Ko aiki ya ji wani da goga. Cin abu ɗaya su tafi girma. Shi daji sai an bi da gaura. ɗaya su tafi girma. Zamani ya ɗauki ga yaki kuma ga abun gona kwaf ɗaya su tafi ya girma sojan sama dai an san shi da fama ba masa ne marabar da amma bai damu a sauke tukunce kwaf ɗaya su tafi ya girma ya zami muku kori da binomi azumi muka shi da taura ba masa ne marabar da amma su saba suna akan tsafi mu Allah ya nemi na gyara kwaf ɗaya su tafi ya girma Ah, ah, ah, ah, ah.